ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما حقيقه الله بايا غفرت اشركنت دشي da wani daga cikin halittarsa amma yana yafi abin da bai kai shirka da kafirci ba daga zunubi ga wanda ya ga dama don falalarsa ko ya azabta wanda ya ga dama da gwargwadon zunubinsa da adalci duk wanda ya shirka da Allah wato ya haɗa shi da wani a wajen bauta hakika ya tafka zunubi mai girma wanda ba a gafarta ma wanda ya mutu a kansa.